wa in alat ko da ta yi sama idan mutum ya auri mace to mahaifiyarta ta haramta gare shi ko da mahaifiyar ta yi sama me mahaifiyarta ta sama kakanta mata mahaifiyan mahaifiyan ta haramta mahaifiyan mahaifiyan ta haramta mahaifiyan mahaifiyan ta haramta haka don zai yi ka auri mace kaga ta ta danginsu akwai tsawon rai ga mahaifiyanta ita ma mahaifiyan ga mahaifiyanta ita ma mahaifiyan ga mahaifiyanta kila ma ita ma wancan mahaifiyan ga mahaifiyanta shikenan na ji taɓa zuwa gari na ga mata tsofaffi su biyu su uku ita wanda muke zuwa wajen ita kanta tsohuwa ne ya ka ce ai wannan mahaifiyanta ne wannan ma mahaifiyanta ne wannan <laughs> wannan mahaifiyanta ne wancan shekarar ta 143 wancan shekarar ta da ne wannan shekarar ta 105 ita kuma wanda muke zo shekarar ta wajen 90 da wani abu Allah ya musu tsayin rai wasu filanin wani gari ne yanayin da muka taba zuwa saboda haka to kaga wannan to shine malam yake wa in alat yadda mahaifiyar ta haramta to in tana da mahaifiya ita ma haka mahaifiyar take in tana da wata mahaifiya ita ma haka take haka haka haka haka wa in alat wal bintu diyan da mutum ya haifa ta haramta gare shi wa in zalat ko da ta yi ƙasa mutum ya haifi mata an ya haifi ya haramu ne ya aure ta sai yan shi sai ta haifi ya zalat kenan ta yi ƙasa to ita ma wannan yan haramun ne to wancan yan ita ma sai ta haifi ya to da ne yan yan shi ta haihuwa su shi dai ba zai aure su ba ne wa in na zalat. min az-zina ko da kuwa ta zina ce idan ta na mutum ya haifi ya da Allah ya kare mu ta zina to ita ma kenan wa'in in nazalat ko da ta yi ƙasa ita ma ta haifi ya ita ma ta haifi ya ita ma ta haifi ya inda ibn al-qasimi nan wajen dan qasimu wa ajazahu ibn al-majashuni ibn al-majashuni yace ay wala ya harimu bi zina halalin ai asalin ita kanta ma yan ba ta haramta gare shi balanta na yatta balanta na yatta balanta na yanta can ya rabin nan amma za ka ga littafin malikiya idan ka shiga ciki sai ka ga irin su sahanunu ka san malaman malikiya da suke sunayensu suka ce wannan shi ake ce ma wato khata'un surahu khata'u surahu kuskure karara to ta ina za ka iya karban wannan malaman malikiya za ga suna sai mun shiga kuma fikil muqaran sai mu ga gyaran da yi ma gaba daya kan irin wannan matsalan saboda haka ɗaya ko ta zinaci mutum ba zai aure ta ba etta etta etta etta nazari wal uktu yar uwa ba a aurenta mutum yana da ya ko 'ƙanwa ba zai aure ta ba wa banatul akhi ƴaƴan ƴan uwa mutum ba zai aure su ba mutum yana da wa ko kani wanshi ko kanin shi to ƴaƴansu shine wa banatul akhi misali wa da kani ne to sai kanin shi ya haifi ƴa to wannan ƴan ba zai aure ta ba wa banatul ukhti aka ne ko da ƴaƴan ƴar uwa mutum yana da ya ko kanwa sai ta fi 'ya'ya, wa in ba'udna ko da sun yi nisa ko da yayin sun yi nisa wato mutum yana da ya ko kanwa sai kanwan sai ta haifi ƴa a wani gida to ba zai ce ‘yar kanwan shi ce bari a wuta ita ma wannan 'yar kanwan nashi sai ta haifi ƴa sai ta haifi ƴa sai ta haifi ƴa sai ta tafi a dai tunda shi namiji galibi ba tsufa yake ba haka ne ko wal ammatu gwaggwanni gwaggo gwaggwanni wal khalatu innoni min jami'il jihati ta dukkan jihohin guda biyu ba auren su akwai gwaggwanni ta ɓangaren uba akwai gwaggwanni ta ɓangaren uwa akwai innoni ta ɓangaren uba akwai innoni ta ɓangaren uwa to min jami'il jihati wa ummu zaujati mahaifiyan mata ita ma wato mutum bai aurenta suruka kenan ko mm. bil aqdi da an ɗaura auren to mahaifiyan mata shikenan ta haramta wa banatuha bidukhuli amma ta ita mahaifiyan mata din ƴaƴanta wato suna haramta ne bidukhuli in an kwanta da wannan wanda aka aura din kun san shi haramcin aure akwai muwakkati akwai kuma da ba muwakkati ba wata zaka ga haramun ne ka aure ta amma a yanzu a an jima kuma za ka yi ta haka ne ko mm. mutum wannan banatu ha ai mutum zai idan aka ɗaura mashi aure da mace mahaifiyarta ta zama haramun gare shi sauran 'ya'yanta sun zama haramun to amma haramcin ai ba ne mm. idan wannan wanda aka ɗaura musu auren da ita sai suka rabu ba ta yi ba shi wata ‘yan ba yau saboda haramcin mu'akkati ne sai can gaba mun za mu zo bayanin yadda haramcin yake na wani ya fi na wani ƙarfi amma ita uwan ko sun za ta aure shi an gama ko kuma sai wanda ya auren sai ta rasu sai mahaifiyar ta ce to ai akwai wata kanwata to bari a baka ai yayi saboda wancan haramcin mu'akkati ne dama na wani lokaci wala tasul hurmatu bi ainiha yawwa ku jara ku jara na ku ina ga sa wa tasul hurmatu bi ainiha to akwai la akwai la ku ga ku jara shi wani lokaci karatu haka shi isa an kace za ka karanta da kanka a littafi sai ka zo da kuskure ma a zo mai fensir sai ya gyara wanda ba da fensir sai ko koda daga baya sai ya samu ya gyara wato wala takhtasul hurmatu bi ainiha ba a keɓanta haramci da ainihinta itawa ita ya ba a keɓe haramci da ainihinta au kauni ha fi hijirhi ko kasancewarta fi hijirhi ita ‘yan a cikin ɗakinsa. Wa hala'ilul aba'i, hala'ilu aba'i, aba'i ne ko? Da matan hala'ilul aba'i, matan iyaye. wayin alawu ko da sun hau sama wal abna'i da hala'il abna'i kenan wa in nazalu ko da sun yi ƙasa hai ne littafin nan wato yana aje magana ko ni magana sharhi kenan take bukata wan nikahul mukhtalafu fihi kas sahihi sai a sa alama nan dan wannan karatun zai maimaita shi au <laughs> wani kahul mukhtalafu fihi kasahihi duk wani aure da aka yi saɓani a kan ingancin shi A aka kuskura aka yi shi aka samu kwanciyar aure to kasa kamar lafiyayyen aure yake wajen haramci tunda muna bayanin haramci idan aka zo wani sharaɗi bai cika ba sai aka ce to wannan auren su malam wane da malam wane da malam wane sun ce ana yi shi sai aka je aka yi auren akan tawili tawili kuma ya zama ba karɓaɓɓe ba sai aka gane to sai aka ɓata auren kasahihi kamar lafiyi ta wajen haramci idan aure lafiya ya zama uwa ta haramta to wannan auren muktalafin fishi ko an bata shi to uwan da ta haramta wani ya karanta tukun sai mu saki maimaita bayanan da na ga yayi wani kalmomi hurmatu bi ainiha mm ba ta keɓantan wato wala ta takhtassul hurmatu bi ainiha ai karatun hada ki da baya wa ummu zawjati akun duba ummu zawjati an ga ummu zawjati haramci ya tabbata ga mutum na mahaifiyan mata bil aqadi da kulli an gano nan ya fita wa banatuha bidukhuli ‘ya'yanta su kuma suna haramta ne bidukhuli da kwanciya in ya kwanta da ‘yan to ‘ya'yan matan ‘yan uwanta kenan to sun haramta gare shi har muka yi bayanin haramcin wani iri muka ce mu'akkati wala taqtasul hurmatu bi'ainiha ba wai tana keɓanta na haramci ne da ainihin ta ba kawai wato ba da an ɗaura aure shi ke sai a ce haramci ya tabbata ba na ‘yan uwan ita wannan matan bi ainiha don an aure ta ba ita kanta zama mai ta wala takhtasul hurmatu bi'ainiha ba ta keɓanta ba ta keɓantar da haramci da aurenta ai haka ne mm-hmm. misali mutum kawai don ya auri mace sai ya ce to auren ya keɓantar da haramta yan uwanta ba sai ya yi duhuli ko mm-hmm. ba bi kawai don an aure ta shi kenan sai ya ce yan uwanta sun zama haramun ba ba a cewa haka aw kauni hafi hijirihi ko kuma kasancewarta a cikin ɗakin shi a ce ga wata mata don kawai wata mace don kasancewarta kawai agola ce a ɗakin shi shi ke na ta zan haram ta zama haramun ba a'a sai an kwanta da me da mahaifiyarta ita kuma mm. ita ma wala ta tasul kuma mutu bi ainiha mm. agola kawai don mutum ya auri abin nan don ya auri mahaifiyarta a ce ita kuma ta zama haramu a shi ta ma wala ta tasul hurmatu bi aini ha ta kawai haka kawai shi zai ta haramta a ba ta haramta sannan sai ya wahala ilul aba'i matan iyaye wayan alau ko da sun yi sama wal abna'i da matan ƴaƴa wa in nazalu ko da sun yi ƙasa su ma abin nan um, haramun ne wato waɗannan jinsun duka guda biyu aisa da kai ake ce musu idan mahaifi yana da wasu mataye su ake ce mahala'il surukai ne ko idan ƴaƴa suna da mata ƴaƴanka suna da mata su ma menene surukai ne su ma sun zama haramun Mm. can baya da mm. zinan da yan ko ko zinan da shi misali mahaifi zinan da mahaifi mutum ne ya zina da mace sai ta haifi ɗaya mace to yanzu mutum ya zina da mace kuma ta haifi ɗaya mace to wannan 'yan to ƴaƴanta ma to haramun ne ya aure su sai wannan yan aka ba gado tsakaninsu sai ta je ta aure sai ta haifi ƴaƴa to waɗancan ƴaƴan da ta haifa to shi ba zai aure su eh <laughs> alga ta malam to shi ma ji shunifa ya ajazabu shine malaman suke ce mishi khata'un surakhun hada'un dan majishun in ka shiga cikin maliki ya saki sun ce cikin kurakuran majishun wai ya ce mutum na iya auren yar zina ya shi ta zana in ta biya ya wai yana aure amma da yake tukan haka suke rududu ne a cikin malikiyan kafin wanda ba 'yan malikiyan ba su rududu sai mun je ɗaya littafin kamar yaya da ta shi mhm. take da shi zai iya aura a ai ba zai iya aura ba ba zai iya auren ta ba ai ai ba zai aure ta ba babu aure tsakanin su ina wa yake da askari to karanta Mm.